ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا وند دجي ايوكا نغري namiji ko mace yana mai imani na gaskiya da Allah maɗaukakin sarki to waɗannan su ne waɗanda suka haɗa tsakanin imani da aiki suna shiga aljanna ba a rage masu komai daga ladar ayyukansu ko da kuwa abu kaɗan ne daidai da abin da yake bayan ƙwayar dabino ne